Kasa gaba gida domin faɗin duniya gaba gida to kamar yadda shi mai jawabi na baya ya magana a kai wannan taro an fara shi ne shekara ta dubu ɗaya da dari tara da arba'in da takwas kimanin shekaru saba'in da ɗaya kenan majalisar ɗinkin duniya ta ware wannan rana ta goma ga watan disamba sai kowace rana duk ta zagayo za a ringa tunawa da ranar yanci ta duniya to da ita wannan kungiya ta zo da sauran kungiyoyi na duniya ga baki daya wanda suke fafutuka ranar rajin kara ke bin adama da kuma waɗansu waɗanda ba ma na wannan kungiyoyin ba amma sun ga dacewa cewa su ringa irin wannan taro shi sa ita ma wannan kungiya mai suna daga yanci international ta ga dacewar ita ma ta shiga sahu members na masu gudanar da irin wannan taro a kowace rana ta goma watan disamba kusan ita wannan taro an shi shayi a jihohi daban na kasashe kamar nan najeriya da kuma sauran wasu kasashen to amma amma mun kina riga yanci ba ta fara yin wani taro ba a jihar kano sai wannan lokaci amma kuma ta yi a wani sassa daban kamar yin su zamfara sokoto bauchi jigawa da dai sauran dukkanin wasu jihohi da muke da su kamar guda 28 kuma sun ka kai ma 30 a yanzu to ya ga dacewar mu ma ya kamata a ce mu ma mun bi sauran irin waɗannan jihohi namu na Najeriya domin mu fara yin wannan taro a wannan jihar ta mai albarka to wannan shine makasudin yin taro kuma da fatan duk wanda Allah ya kashi wannan taro Allah ya mai da shi gida lafiya na kusa da nesa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mai magana kuma Rabi Usman Baro